studio Kalangu. sashen Hausa ko gabatar muku da labaru bari mu soma da kanun labarin. Yau ne aka karbi gine-ginen da ƙasar Amurka ta yi a sansanin soja na Tandabiya. Za ku shi raskonar aikin da sabon kwamitin girka 'yan kasuwar jamage ya yi. Halin da kwanciyar hankali da kiwo a karkara bisa ga iyakar Mali da Nijar ya kasance shine ma'udin rahoton musamman na yau. masararo gungu Muhammad Dantani ke muku sallama sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Ɗakunan kwanci balbalin kimtsi wurin cin abinci ɗakunan ɗaukar karatu ɗakin sauraron muhawara gine-ginen da aka yi kenan zartar da gine-ginen wannan ya lunkume miliyan ɗaya da jika shida na dolar amurka gwamnatin kasar amurka ya zuba wannan jari gine-ginen a makarantar da wato ba da horo ga mazan manya-manyan sojoji na kasar niger a yau da sahin aka gudanar da sabgar karbar wannan taimako bayan ya ziyarci gine-ginen bazum muhammad da ya ɗau kambacin ministan tsaro na ƙasa ya nuna farin cikinsa ga abin da yake faɗa wannan ginin da kuka gani sun shahi gidaje na wurin kwana na hafsoshi na sojinmu da suke zuwa samun samun foro a nan wannan wurin da gidaje wurin samun karatu eh, fanni biyu guda mai ɗaukan mutum guda ɗari da guda hudu masu ɗaukan mutum ashirin da biyar wannan wuraren da muka ziyarta ingantattu ne wanda sun dace daidai da irin bukatan da muke da ita abun godiya ne ga abokanmu na amerika wanda suka bamu wannan tallafin wanda ya ƙara ma hulɗar da take tsakaninmu inganci Ana ci gaba da zirga-zirgar ɗaukar mahajata 'yan Nijar zuwa ƙasar Saudiya domin kaucewa matsalolin da aka fuskanta can baya bisa ga bayar da fasfot ko kuma in mutum ya ɓatar da shi a ƙasar Saudiya. Shin yaya lamarin yake? Mani Muhammad Sanushi, babban sakataren hukumar Koho, ya ba da amsa ga fasarar kalamun nasa. A takaice koho ba ta da hannu wajen samar da fosfor. Fosfor aiki ne na DST, amma saboda sanyar da ake samu wajen fito da fosfor, hukumar koho ta rubuta wa DST wasiƙa na su matsa lamba a wajen samar da fosfor ɗin mahajata. A'a ba a iya tafiya a Saudiya ba tare da fosfor ba. Kuma visa ce baka da baka iya ɗagawa daga nan ma filin jirgi na yamai. Ko da ya ɗaga a wajen bayan sauka a can Madina idan ya manta da fasfo ɗinsa to lalle mahukuntan Saudiya ba su yarda suna maido shi. Ni dai abin da na sani da zaran kana da fasfo da visa ɗinka to lalle nauyi ne da ya rataya ga wuyan mutum. Daira birnin Yame tunasarwa ce Yau da 'yan satuttuka ta girka wani kwamitin da zai sake rarraba wurare a sabon hilin da aka mai da 'yan kasuwar jamaje. Domin sanin yadda ayyukan ke gabata suna ci gaba abokin aikinmu Musa Hassan ya yi tattaki gun inda ya firanta da Saidu Mummuni wakilin 'yan kasuwar ga fasarar karamun da ya furta. lalle kwamitin fogo ya Gaskiya ne akwai kwamitin da ke aiki muna ganin ko yaushe yana aiki amma ba mu da labarin abin da yake yi gaskiya suna cewa suna bincike ne kan rarraba wurare mu fatan mu sosai shine ganin wannan kwamiti ya ɗauki nauyin karar 'yan kasuwa da bu samu wuri ba waɗanda suka sai da wurin su suka ce kuma ba su da wuri a nuna musu wannan kana waɗanda suka samu wuri guda alhali kuma a da suna da wurare 20 zuwa 30 a sanya su bisa 'yancin su. irin kace bukan bora mandu a gaida maman ada da fasara shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin yamme a nashi bangare ya ba da wato goyon bayansa ga dukkan masu ruwa tsaki ga lamarin har ma ga hukumar harsiya don a kauce duk wata wariya da kuma tabbatar da adalci ga fasar bayanin da Muktar Mamadu ya yi wa Musa Hassan. Kwamitin yana tafiyar da ayyukansa muna ƙoƙarin saka doka da oda. Muna kididdige waɗanda a zahirin gaskiya sun zo ne daga tsohuwar kasuwar jamage da waɗanda ba su zo daga can ba. Kwamitin yana aiki sau da ƙafa kuma ina biyar su. Za su kammala aikinsu nan da ƙarshen sati na sama. Za mu cika alkawari na baiwa 'yan kasuwar da muka tayar da daga jemage wurin zama. Wasu tuni har sun samu wuri. Aikin bai tsaya a nan ba. Akwai tsofi 'yan kasuwa waɗanda aka tayar da kuma waɗanda za a tayar saboda dalilin ayyukan gyaran birnin Yamai. Za mu ba su wuri saboda suna kawo tallafi na ci gaban tattalin arzikin birnin. Mu a wajenmu ba mu ga wani riba na tsayar da waɗannan ayyuka ba. Akwai wakilan 'yan kasuwa, ofishin gwamnan jiha da kuma masu shiga tsakani har da hukuma halsiya saboda muna son a yi abin haske. A ƙasar Mali, ‘yan ƙasar Mali za su koma jefa kuri'a a ranar Lahadi zagaye na biyu domin zaben shugaban ƙasarsu inda shugaba mai barin kujera Ibrahim Bubakar Kaita zai fafata da jagoran adawa su mai Sise da bai samu ya haɗa kan haɗakar juyin ragamar iko ba a yayin da farfagandin zaben ke kammala a yau ɗin Zarge-zargen satar kuri'u da aka bayyana lokacin zagayen farko, hukumar kotu mai kula da tsarin milki ta yi watsi da maganar ranar Laraba inda ta tabbatarwa Ibeka e kason kuri'u 41.70 bisa ɗari, Sumaila Sise da kaso 17.98 bisa ɗari. Wata sanarwa kamfanin dallancin labaru ƙasar Faransa AFP a ranar Juma'a ta bayyana cewar tawagar sa ido ta ƙungiyar ƙasashen Turai ta buƙaci da a sa adalci fiye da yadda aka gani ya kasance kuma dukkan masu jefa kuri'a sun samu halartar rumfunan zaɓe ranar Lahadin. jan hankali da bai yawaita ba zuwa ga ministan hulɗa na ƙasashen waje a Mali wanda ya tambayi ƙungiyar ƙasashen Turan karta kawo wani saɓani ga al'amarin tafiyar da zaben. A wanga lokacin babban hutu ɗalibai da dama na ɗaukar darussa na tilawa. Abokan aikinmu sun tattaka a wasu makarantun boko na birnin Yame inda suka tarar da ɗalibai da malaman koyarwa gadan-gadan bisa aiki. Habibu Garba ya naɗa mana rahoto a kai. Mama Ada, fasara mu ji. wanda appelle racine. C'est la racine. Répétez, racine. domin tunkara sosai azuzuwan gaba da shirya shiga gaban saura waɗannan ɗalibai sun shirya koma makaranta duk da cewa ana cikin hutu gurin da Khadija Amadu ta sanya wa gaba. Ina gane abubuwa da dama kamar fese, mat da kuma ingilishi. Ina ɗaukar darussa a lokacin hutu ne domin su taimaka min a ajina na uku a sakandare. Ina fatan zama ta ɗaya a cikin ajinmu. Ga masu horarwa makasudin wannan wannan yunkuri shine nasa ɗalibai karatu duk da ana cikin hutu da ba su makama bisa ajin gaba. Ali Amadu mai horarwa. Da yawan ɗalibai a yayin hutun makaranta basu aikin komai. Don haka ne muka fito da wannan tsari na bayar da darussa a yayin hutu. Muna da ɗalibai da dama na makarantar gwamnati da ma masu zaman kansu. A yayin da muke ba su karatu muna gane iliminsu ba guda ba ne. Abin da nake son in ce a nan ɗalibai na makarantu masu zaman kansu sun fi ilimi fiye da ɗalibai na makarantun gwamnati. Waɗannan darussan hutu da ake wa ɗalibai na ajin shiga gaba da kuma ɗalibai da ke Turazem za su kwashe wata guda. A gaida mama ada da mutari Muhammadu. A cikin tsarin karantarsuwa akwai ma'aikata da ake kira kwansaye pedagogy da ke kawo gudunmuwarsu ga zartar da tsarin ba da ilimi kyaukyawa a cikin makarantu. Shin wai kaka tamkar aikin kwansaye pedagogy yake bari mu saurari Idrisa Musa kwansaye pedagogy a bayan da ya ma asumana shina. conseil mai zauwa ya ba da shawara ne. Yana da malaman makaranta wanda suke kasa gare shi wanda ya kamata duk wani lokaci zuwa lokaci ya je wajen su ke shiga cikin ɗakin ɗauka karatu su yi yi karanta sura za su yi ya duba ya gani abin in ya daidai ya taba in kuma akwai kuskure sai ya diba ya ce a to wannan ba haka ya kamata a yi ba wannan haka ya kamata a yi shi tsakanin shi da malamin makaranta su gane mu juna saboda gobe an yan din ya gane shi ma ya samu ya ci gaba ya sake yanda yake na yanayi wannan shine na farko sannan na biyu conseil pedagogique mutum ne wanda ya gama da ke da horo menene horo shi an ce harka ilimi kenan an ce akwai harka ci gaba kenan sai ya tana malaman makarantar nashi saboda ya zo ya kawo musu wani abu sabo wanda ya riga ya shigo dan saboda saboda su samu su yi shi a cikin class saboda umarnin yara umarnin makarantar mu ya kamata kenan duk wani horo wannan an ba su kuma a koma a je wajen su a duba a gani horon da sun ka samu suna yin shi yadda ya kamata a cikin makarantu bari mu leƙa arewa arewa wato can kasar dogon dutse tun shekaru 23 ke ga da kwamin ɗin dogon dutse da ta Orsay kasar Faransa suka kulla ma'amular hulɗa tsakaninsu wannan fusa'a ta ba da damar aiwata ayyuka da dama ta fannin samun ruwan sha da tsafta. Sumaila Amadu magajin garin Dogon Dutse ya ƙara wa abokin aikinmu Abdulaziz Danyuma bayani. Bisa tsarin wannan dangantaka akwai ɓangaren ruwa da tsafta mun kafa ƙananan famfunan burtsatse na ƙauyuka da rijiyoyin ƙauyuka hakan ya sa yau gundumar dogon dutse ba ta da matsalar ruwa a waɗannan ƙauyuka a ɓangaren tsafta mun sami tare da abokan mu gina wuraren ban haya na jama'a ban haya na iyali bisa bashi da kuma ban haya na mutum guda inda mutane suke taimaka wajen ayyukan. Ƙungiyar wasan motsa jiki ta kamfanin ƙasar Nijar mai sarrafa man feta Ayat Sunidab. Taya mai ita ce zakaran kwallon kafa a Nijar shekara ta 2017-2018 da zubi 68 kungiyar kwallo ta gar National ke bi mata da zubi 58 kungiyar kwallon kafa ta Isfan zakarar bara ta zo ta uku da zubi 54 bi da bi zubi 23 da 22 Olympic ta Yame ta zo ta 15 Antan ta Doso ta zo ta 16 za su kasance a league 2 tare da tawagogi 18 na rukunin 2 Division tawagogi tawagogi goma sha hudu na Ligue 1 na bana za su haye jerin Ligue Professional daga shigar kakar baɗi. A wani shafi kuma Mena Kade a jiya ta durkusa a gaban 'yan kwallon kafa na Mali da ci shida da banza a karon sada zumunci da suka yi a Bobojo Laso. Mena Kade na Niger za su yi karon sada zumunta na biyu su da 'yan kwallon kafa na Burkina Faso ranar Lahadi 12 ga watan Ogista takwas. kai tsaye bari mu shiga wato rahoton na musamman a cikin wani rahoto da aka aiwata ta aka aika a majalisar shawara bisa tsaron wato na majalisar ɗinkin duniya wato ƙwararren masana dai sun bayyana cewa ana samun wasu labaru da ke ƙara ban tsoro akan wato cin mutuncin da ake ma ɗan adam wanda jami'an tsaron da ke fafutuka a kasar mali zuwa ga 'yan ta'adda suke yi tanan fudai ya firanta da abubakar jallo shugaban majalisar makiyaya a arewacin tilaberi ga abin da ke faɗa. aikin da suka yi ba aikin gaskiya ne ba don allah ya sa uniyo ya ce to aikin nan da suka yi ba aikin gaskiya ne to kun san da akwai fe da aka yi ya kamata a ce an amshi bindigogin su an yi kantonin su hanzu ba a yi ba tunda abun kaman kasuwa ne kowa yana samu abun da ya ci ne mutane ne yan tawaye ne da su da yan ta'adda duk aikin su guda kashe kashen da suke suna kashe uh, talakawa wada yan ta'adda suna kashe talaka haka nan yan group army suna yi ko da ma abun da oni yayi me muna so su sawo sanction su duk wanda bai bar wani aiki wannan ya kamata a hukunta shi kuma gwamnati wanda suna kama musu su ma ya kamata a hukunta su ba su kan sani group zarme wannan akwai gwamnati wanda suke kama musu shi yasa har yanzu suna samu suna kan karhi da su gwamnati su barkan wannan duk suna kama to ya kamata su ma a hukunta su ya kamata duk wanda bai bar wannan aiki a nuna shi kamar dan ta'adda a yake shi wadace yakin ayan ta'adda bisa damanan lalle damanan yana da masala kwarai tunda akwai wurare wanda damana ya sabka akwai inda bai sabka ba tunda bara ma akwai wurare wanda bai yi ba kenan dukiyar mu yau dan saboda yan gacca yan masa duk maciyayi sun gudu sun shiga cikin zuwan cin kusa da mangaize cikin gonakai suke mun tambaya a bar su su koma tunda yan gacca yan masa su ne ga danga tare su suna kwace musu dukiya suna kashe mutu don saboda tsoron nan ne suka komo cikin gonakai wurin nan ba wurin zama ne ba in ba su huta ba cikin gonakai za a samu matsala tsakanin macaya da manoma banci wannan akwai wurare can mali inda damana bai sauka ba to can ma dukiyan mali sun shigo Niger to dole ne mutanen nan sun zo sai an taimaka musu kenan in kun diba bisa damanan muna ce damanan bai sauka wanda ya kamata kenan dukiya yana da wahala mutane su ma suna da wahala in ba da an taimaka musu ne ba abun bai zuwa gaba su mutane wanda suke a nan wani irin matsala gare su kamar wanda damana ba ta kyau ba kuma sun ƙetaro sun shigo Nijar ko wani taimako da aka ba su. A taimako ba san ba tunda har yanzu mu ga mu na macaya su huto su ci aga su cin na azawa ba su shi amma mun san da ncsr mun tuntube su su sun tai sun yi resansama sun dawo sun dawo ba mu sa abun da za su hara su yi lalle masalan tunda dukiyan abincin da annan bai ishe su Da haka kuma muka zo ƙarshen labarun da halshen Hausa a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nike muku godiya ni gunguma man ɗantani sai kuma ku tarbi wato malama da za ta gabatar muku da wato labaru da halshen zamanci cewa da Balkisa Hamidu a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Radio Eastern. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Zander. Daga da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar biyar gajeren zango. Studio Kalangu.